arziki ba mu cika tambayar kanmu ba ta ina ne ake samun arziki ta ina abinci zai zo wani ma ya manta Allah ne ke bayarwa wani ya ɗauka zafin nemansa ne zai sa ya samu arziki to ya uwa musulmi yau tattaunawarmu ita ce ba da gudunmowarmu wajen maganin wannan lamari don mai ɗan adam zai yanke alaƙarsa da Allah saboda talauci don mai ɗan adam zai tsammanin irin wannan butulci ya tsammaci cewa Allah tunda ya hana shi arziki tunda yana cikin talauci to ba za shi masallacin ba to ba zai yi ɗa'ar ba ba zai kyautata wa iyayen ba ba zai daina ƙaryar ba ba zai daina satar ba ba zai riƙe amana ba zai ba wa kansa uzuri tunda ana talauci to duk abin da ya gitta gabansa ku sai ya wawashe shi wannan duk rashin imani ne da Allah da rashin yadda da cewa shi ke ba da arziki mutum ya ɗauki irin wannan mataki to ya bayan Allah yau tattaunawar mu ita ce sabubba da suke jawo a samu arziki to na ɗaya kuma shine mafi girma Shi ne dai wannan abin da ɗan adam ɗin baya so a gaya masa Shi ne taqwallah jin tsoron Allah jin tsoron Allah wannan ba a kasuwa ake sayarwa ba ba shugaban ƙasa ne zai baka ba babu mutumin da ya isa ya baka wannan sai Allah to kuma Allah ya haɗa wannan abin shi tsoron Allah kenan ya haɗa shi da arzikin naka bari ka ji saurara Allah maɗaukaki yana cewa wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah me kuma ma'anar tsoron Allah bin dokar Allah in ya ce a yi ka yi ya ce a bari ka bari ko kana so ko ba ka so to wannan shi ne tsoron Allah ka nesanci saɓan Allah kai aiki da ɗa'ar Allah to wannan shine tsoron Allah to Allah yayi alƙawari wa man yattaqillaha shi yasa yazo wannan fi'ili mudari'i yazo da jazma saboda fi'ili ne na sharadi man dinnan ita ce ismu sharti duk wanda ismu sharti kuma ismi ne na umumi kowa ya shiga ciki da babba da ƙarami mai mulki talaka namiji mace duk wanda ya ji tsoron Allah to ga alkawarin Allah Allah ya ce ya ji Allahu makhraja Allah zai bashi mafita mafita daga duk abin da ya dame shi mafita daga matsalar cikin gida kai da iyalinka kai da 'ya'yanka mafita daga matsalar rashin zaman lafiya mafita daga kowace irin damuwa Allah zai baka ita sannan ya ce wa yarzuqhu shi ya sa wannan fi'ili ma jawabu sharɗi ya zama majzumi wa yarzuqhu Allah ya alƙawari in dai kai wancan aikin ka ji tsoron Allah to Allah zai baka arziki wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ta inda baka tsammani ba ta wurin aikinka ba da kake tsammanin cewa duk abin da ya biyo hannunka sai ka sata sai ka yi dabara ka wafta ka kwasa ka ɗauki abin da ba haƙƙinka ba ka ɗauka in ba wannan ba Allah ba zai baka arziki ba ka ɗauka in kai ritaya shi kenan ka lalace ka ɓalɓalce ka shiga uku bari ka wabci wannan ka saci wannan ka angiza wannan farashi a baka kwangila ka kwashe mafi yawan kuɗin ka sa a aljihunka ka biya buƙatar ka kai wa mutane aikin da ba zai isa ba aikin da bayan 'yan kwanaki ya lalace saboda kai wai kana cikin talauci dole ka yi taimakawa kanka dole sai ka samu arziki dabarar da za ka yi a kasuwa ka tauye ma'auni ka cuci wani wajen zuba fetur wajen zuba kananzir wajen zuba manja zuba man gyada ƙwange da za ka yi a cikin arkomi cutar da za ka yi a dabba a kasuwa duk waɗannan abubuwan kai ka ɗauka arziki ba zai zo ba sai ta wannan hanyar da ka sani to gashi Allah yana gaya maka in ka ji tsoron Allah to Allah zai arzuta ka ta inda baka tsammani ta inda baka tsammani hanyar da baka taɓa tsammanin ma ana samun arziki a kanta ba Allah zai baka in ƙasa ce ta ji tsoron Allah ta koma Allah ya ƙara mana da cewa wa man ya tawakkal Allah duk wanda ya dogara ga Allah fahuwa huwa hasbuhu kai wallahi babu aya da take bayyana mana gata ga mumini mai gata irinsa kamar Allah ne wallahi bai isa ba ya ce na isar maka in dai ina da rai ba za ka shiga wahala ba babu wanda ya isa in ba Allah ba Allah maɗaukaki har yanzu yana cewa inna Allah baligu amrihi Allah shine mai isar da lamarinsa babu wanda zai tare shi babu wanda zai sha gaban ubangiji ya hana isar arzikin Allah zuwa ga wanda Allah ya zaɓa zai bashi duk dabararka duk wayanka duk zumbulancinka da rowarka in ka hana mutum Allah zai bashi inna Allah baligu amri kuma sai ce qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra Allah ya sanya wa kowanne abu gwargwado ya sanya masa gauge ya yi masa iyaka wane zai samu kaza wane zai rasa kaza wane zai mallaki kaza wane ba zai samu kaza ba komai da gwargwadonsa ya bawan Allah ina maka nasiha ka yi tunani akan wannan aya ka je ka buɗa ka karanta ta a ƙur'ani ka riƙa yawan tuna ta kuma ka gane alƙawarin da Allah maɗaukaki ya yi maka aya ta biyu Allah maɗauki yana ce mana walau anna ahlal qura amanu inda ace ce ma'abuta alƙarya mazauna birane mazauna ƙasashe mazauna garuruwa inda a ce amanu sun yi imani wattaƙau suka ji tsoron Allah suka bi dokokinsa da sun yi waɗannan abubuwa biyu to ga alƙawarin Allah Allah ce lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun inda a ce za su yi imani su ji tsoron Allah to da mun buɗe musu barakatin ba a ce barakatan guda ɗaya ba barakatin albarkatu masu yawa minas sama'i ƙofofin sama kuma Allah ne kawai ya san yawansu ta ina za su zo yadda ruwan sama yake zuwa maka Allah maɗauki da ya buɗe maka ƙofofin arziki daga sama ruwan sama ya zubo ni'imomin Allah su zubo wal ardi da kuma ƙasa ruwa ya ɓuɓɓugo arziki ya ɓuɓɓugo a samu ƙarfe a samu eh, tama a samu dutse ƙarƙashinsa akwai fetur a samu gwalagwalai da zinare duk a ina ake samu su akwai wani central bank a duniya da yake fidda waɗannan arziki ne na Allah shi ya alkawarin in an ji tsoron Allah Allah zai ba da shi don haka a ji tsoron Allah a daina abubuwan da Allah baya so Allah ko zai kawo arziki amma ba za mu zauna a ce maka zina haram liwatsi haram zamba cikin aminci haram sata haram ka zo kana cewa wai ai mu yanzu neman haram din ma muke duk inda take sai mun samu kana kangarewa ubangiji da dokarsa cewa duk abin da ya hana sai ka yi kawai wai saboda kana da cikin talauci talauci wai ya halatta maka ka je ka kashe wani ka sake dukiyarsa a yanka mutum a yi tsafi da shi saboda a yi kuɗi saboda ba a yadda cewa ɗan talauci kaɗan Allah ne zai maganinsa ba kuma in an yi haƙuri Allah zai kawo ƙarshensa a'a sai an yi gaggawa an samo arziki an cuci wani an sace haƙƙin wani sannan za a samu abin da za a ci to tur da irin wannan tunani Allah maɗauki dai sa baya saɓawa har ƙiyama ta tashi a ji tsoron Allah arziki zai zo a gare masa a ci gaba da talauci da haka sai ka zaɓa kana son arziki koma ga Allah kada ka ce ai duk jama'a haka suke kai ɗin a yau ka gyara ka koma zaka ga Allah maɗauki ya buɗe maka naka to yanzu idan dukkan mu mun ji tsoron Allah mun koma za ka ga cewa Allah ya kyautata mana wannan ƙasar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma dukkan abin da muke so na arziki abu na biyu daga cikin sabubban nan shine sadar da zumunci in har za a sadar da zumunci to Allah maɗaukaki zai kawo arziki manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ambata man sarrahu duk wanda yake faranta masa rai an yi lahu fi rizqihi Allah ya buɗaɗa masa arzikinsa duk mai san Allah ya buɗa masa arziki wa yunsa lahu fi atharihi kuma a jinkirta masa rayuwa ya daɗe a duniya ya yi lafiya ya daɗe ana ganinsa to ya sadar da zumunci in kana sadar da zumunci ka gaida mahaifinka yana nesa ka je ka gaida mahaifiyarka ka gaida kanwar mahaifiyarka Ƙanwar mahaifinka yar mahaifinka yar mahaifiyarka Ƙannanka. yayyanka ƴaƴansu sadar da zumunci tsakaninsu zaka ga Allah maɗaukaki yana baka arziki a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min zambin babu wani zunubi ajdaru min an yaji. Allahu li sahibihi an yu'ajjila li sahibihi al babu wani zunubi da ya fi dacewa a ce Allah ya gaggauta wa bawa ukuba a nan duniya tare da abin da aka ajiye masa a lahira na wannan irin ukuba ɗin ko wata irin yanke zumunci duk mutumin da ya yanke zumuncin ‘yan uwansa baya kula su baya sadar da alheri gare su sannan kuma na biyu wal da yaudara mutum ya zama mayaudari a komai zai sai ya yaudara ba zai fito ƙuru-ƙuru ya yi gaskiya ba wal kadhib da kuma ƙarya to babu zunubai waɗanda suke sa a samu sakamako na gaggawa a duniya irin waɗannan wato zunubai guda uku wa inna a'jalal birri thawaban daga cikin kuma aikin kirki wanda ladansa aka fi ganinsa da gaggawa a duniya shine lasilatul rahim sadar da zumunci in dai kana sadar da zumunci to za ka ga alheri a rayuwarka tun a nan duniya sannan kuma ka je lahira ka samu babban sakamako har manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa hatta inna ahlal baiti za ka samu ma'abuta wani gida la yakununa fuqara za ka samu wani gida duk faƙirai ne mabukata ne masu tsananin talauci amma in suna sadar da zumunci sai ka ga arzikinsu yana karuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan sababin karuwar arziki da zuwan tattalin arziki ya karfi shine musadar da zumunci abu na uku guda hudu ne kawai abu na uku al-infaq fi sabilillah ciyar da dukiya wajen taimakon addinin Allah da ayyukan alheri da taimakon talakawa da taimakon mabukata ko da ba 'yan uwanka ba in ka taimaka musu wannan sababi ne na kai ma Allah ya taimaka maka babu mutumin da za ka gan shi ba a cikin rufin asiri ba muddin yana taimakawa mutane kana san Allah rufa ma asiri ya ƙara maka arziki to ka taimakawa 'yan uwanka musulmi wannan ya shiga damuwa taimaka masa wannan ya shiga damuwa taimaka masa waccan tana cikin bala'i an barta da 'ya'ya marayu ba miji ba mai taimaka mata ba komai sabubban rayuwa sun kulle to taimaka mata za ka ga Allah maɗaukaki ya taimaka maka kuma sannan ko ‘ya'ya ka bari Allah zai taimaka musu. Manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari cewa Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin hadithi ƙudusi wanda alimamul Bukhari ya ruwato Allah yana cewa ya bi adam anfiq unfiq alaik ya kai ɗan adam ka taimaka wa wasu ka ba da dukiya ka ci da abin da Allah ya hore maka fiƙ' alaika in ji Allah Allah ya ce ni kuma zan ciyar da kai alkawari ne Allah yana saba alkawari baya sabawa abu na ƙarshe ko in ce a cikin wannan har yanzu akwai hadisin sa'ad ibn abi waqqas da ɗansa mus'ab yake ba da labari cewa wata rana sa'ad bin abi waqas ya yi wata magana da ta nuna ɗaukaka kansa akan wani sai manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum shin ana taimaka muku kuma ana ba ku arziki ne in ba dan talakawanku ba masu rauni ma'ana taimakon Allah yana zuwa wa al'umma idan masu rauni a cikinsu akwai masu rauni da suke yawan addu'a kamar da ibn hajar ya fassara ya ce saboda addu'arsu da sallar da za su riƙa yi da yawaita ibada to Allah maɗauki yana taimakawa al'umma saboda masu rauninta ashe a taimakawa masu rauni duk inda ka ga mai rauni mabuƙaci to ka taimaka masa ba abin aulaƙanta ba ne abu na ƙarshe tawakkali in kai tawakkali ka je ka gaggauta arziki ka saci na wani ka kashe wani don ka samu dukiya ba in baka yi wannan ba kai tawakkali ka haƙura Allah zai arzuta ka manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana wani hadisi a kansa za mu tsaya wanda yake cewa da a ce kuna tawakkali irin tawakkalin da tsuntsu yake yi da Allah maɗaukaki ya ciyar da ku irin yadda yake ciyar da tsuntsu inda kuna kai da ta haƙiƙanin tawakkali da Allah ya ciyar da ku irin yadda yake ciyar da tsuntsu gaya min da Allah ina ka taɓa ganin wani tsuntsu da yake tara abin da zai ci ya ɓoye ya yi sto ya ɗebo hatsin mutane ya ajiye duk baya yi saboda ba shi da inda zai zauna ɗan ƙaramin reshe ne a bishiya nan ne makwancinsa duk ruwa duk iska Allah ya bar shi a wannan wurin amma zai bar 'ya'yansa ta bar 'ya'yanta ta tafi ta nemi abinci ta fita da safe cikin a ɗamfare babu komai amma ta dawo ciki a cike ta taho da ɗan abin da za ta yi wa 'ya'yanta ƙoto wannan in ba Allah ba babu mai yi to in kuka yi tawakkali Allah maɗaukaki zai arzuta ku irin wannan yadda yake arzuta tsuntsu baka buƙatar sata baka buƙatar cin kuɗin kwangila kai sata baka buƙatar cin amana baka buƙatar yaudara a kasuwa kayi haƙuri zaka ga Allah maɗaukaki ya buɗe maka arziki in kai tawakkali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 Allah ka buɗe mana ƙofofi arzikinka Allah mun yi imani babu mai arzutawa sai kai kaɗai muna dogaro gare ka duk abin da ya dame mu na ƙuncin rayuwa da tsananin tattalin arziki babu mai ɗauke shi in ba kai ba ya Allah ga mu mun tuba muna komawa zuwa gare ka Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka ɗauke mana wannan bala'i Allah ka arzuta dukkan wanda ke cikin wani ƙunci a cikinmu ya Allah ka yaye mana Allah ka sa basirar mu ta buɗe mu gane cewa ba wayenmu ba ne arziki ba dabarar mu bace arziki ba kangarewa ga dokokinka ba ne arziki ba kuma ajiye dokokinka a yi zancen wani abu daban ba ba shine ke kawo mana arziki ba ba economics da tattalin arziki ba wannan sabubba ne na duniya babban sababi shine mu koma zuwa ga Allah sababin da Allah ya haɗa mu da shi mu ji tsoron Allah wannan kuma kowa na iyawa shugaban ƙasa zai iya gwamna zai iya sarki zai iya matalauci zai iya kowa zai iya a ji tsoron Allah a koma zuwa ga Allah za ka ga Allah ya mana maganin waɗannan al'amura ba ma buƙatar matsafa su je su yi mana tsafi don a gyara al'amura muna buƙatar tawakkali da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai taimake mu Allah ya yassare mana abubuwa Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka daidaita mana al'amuran mu wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا محمد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله